ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت أدوانا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد لكل نعمة أنا أمت بها علينا في قديمة أو حديثا أو سرا أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكبر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da darasinmu dai akan eh, ladubban addu'a waɗanda ya kamata mutum ya kiyaye domin addu'a ta ta samu karbuwa a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah ka taimaka mana kai mana jagora lima hibbu wa tarda ga abin da duk kaka so kuma kana yarda da shi da yau darasinmu a ƙasa mu addu'a'i hmm? الرحيم الدعاء للمسلمين wato yin addu'a ga musulmi yin mu musulmi addu'a inna المهمه al'umurin muhimma daga cikin al'amura da adda muhimmanci kwari Allah ce yan bagi an yi alhazaha al wanda ya kamata musulmi ya ɗan hararo ta haka fi du'a wajen addu'a ce bal kada addahu بعض اهل ilmi wasu ma malamai masu ilimi sun kidanya wannan abin da zamu ambata wasu malamai masu ilimi sun ya shi fi jumlati adabid du'a cikin jumlar duba addu'o'i al'inayatu bid du'a lil muslimin wato kulawa da yin musulmi addu'a lit tawfiq da yin muwafaqa wato wasu malamai sun makidan ya cewa yana cikin muhimmanci ga ladubba addu'a mutum ya yi ma ‘yan uwa musulmi addu'a Allah shi musu muwafaka wal magafira Allah shi gafarta musu wal rahama Allah shi musu rahama wal i'anati ala khairi kuma Allah ya taimake su ga aikata ayyuka alheri wannan ladabi malamai da yawa sun kidan ya shi cikin muhimmancin laduban addu'a ka yi makanka addu'a ka yi wa musulmi addu'a Allah shi musu mawafakar Allah shi ya shirya musulmi ya aza su ga hanya madaidaiciya Allah ya gafarta wa musulmi ya yi musu rahama Allah ya taimaki musulmi ga aikata ayyukan alheri to wannan yana cikin muhimman ladubba na addu'a abin nan inna wato idza inna aljami'a musharikuna domin dukkan musulmi gaba ɗaya sun yi tarayya fil ta ila zalika ga bukatuwa zuwa ga wannan dukkan musulmi ba kowane yana son shi muwafaka yana son gafara da rama, yana son a taimaka mai ga alheri kowane musulmi na da bukata ga irin wannan dukkan su sun yi tarayya cikin wannan wa ma raibin babu ko shakka anna kullu ya yuhibbu min afwalihi muslimina an yad'u an lahu kowane musulmi yana son ‘yan uwa ne musulmi su yi mai addu'a da alheri kowane musulmi abuna wanda a sananne wato kowane musulmi yana son ‘yan uwa ne musulmi su yi mai addu'a da alheri ba abuna boyayye ba kuma wai sarru da zalika yana farin ciki da wannan idan ya ji ‘yan uwa ne musulmi su ne mai addu'a da alheri yana yin farin ciki da wannan kowane musulmi ko. waya ta manna ziyarata kuma yana gurin su kare mai addu'a su musulmi yana gurin ziyarata su kare mai addu'a nan ta alheri wal muslimu la yuhibbu la akhihi ma yuhibbu wal muslimu yuhibbu la akhihi ma yuhibbu la nafsi kuma don musulmi yana so ga dan uwa ne musulmi irin alherin da ya kaso ga kai ne mina khairi na alheri kowane musulmi yana son alheri kuma yana son ‘yan uwa musulmi su ma su samu alheri kowane musulmi yana da wannan tunani wa kama annahu habba zalika li nafsi to kama wanda yake shi musulmi yana son Allah shi bashi alheri ga kai ne to bayan bagi an ya kuna mu'taniyan bi zalika tijaha ihwani musulmi ya kamata idan yana mai kulawa da irin wannan bukata tashi ga gehen ‘yan uwa ne musulmi idan ka kai makanka addu'a da ƙarshe su ko musulmi sai ka yi musu abin nan da kaka son su yi maka kai ma sai ka yi musu shi ka yi musu addu'a wato ta alheri don kai ma kana son alheri ga kanka to ka kula da yi ma musulmi su ma addu'a Allah shi ba su alheri eh, abin nan da tijaha ikhwani al-musulmi da hubbil da lahum wato yana son alheri gare su kun ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana son alheri ga kowa amma kun ga ai yayi addu'a ga ga wasu mutane da sun kace shi musulunci ya addu'a Allah shi halaka su to idan ba lalura ta kama irin wannan wadda aka yi ma wasu addu'a Allah shi halaka su to addu'a ta alheri aka yi musu in an roƙi Allah ya shirya musulmi ya taimaki musulmi ya ba musulmi nasara to duk wani wanda an musulmi ya shiga ciki kowane na inda duk yake faɗin ƙasar da ya shiga ciki mai rai da matacci wanda an ka yi da wanda za a yi duk ya shiga ciki to abin da ake so kowane mutum ya yi kenan ka roƙi Allah ya baka alheri kuma ka roƙi ya ba musulmi alheri abin nan ya ce kuma wadda lahun da ya musu addu'a da alheri wal istighfaru da ya musu istighfari wa nawa zalika da wani wannan a kun ga shi samun ka ambaci wata addu'a muhimmiya da za mu sake ambatowa cikin wannan babu cewa idan mutum ya ce Allahumma gafirli wal walidayya na وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات addu'a guda ce amma ladar da zai samu ba mai iya kina ya ta ba Allah ba domin duka adadin musulmin da an kai da wanda za a yi za a baka lada kan kowane mutum guda kun wannan lada Allah dai kai kina ya ta don shi da sa adadin mutanen da an kai da adadin waɗanda za a yi to saboda muhimmancin yi wa musulmi addu'a aka samu irin wannan hadisi wa man kana hada sha'anu wanda ya zama ko wannan shine sha'ani ne ma akhwani ya musulmi tare da yan uwa ne musulmi kullun ya nemi su addu'a ta alheri to qayyada Allahu lahu min akhwani man yad'una lahu shi ma Allah zai sanya mai cikin yan uwa ne musulmi wanda za su yi mai addu'a yadda kake ma musulmi addu'a Allah ya shirya musu ɗiyansu ya shirya musu matayensu ya shirya su ya shirya zuriyarsu to kai ma Allah zai baka wani wanda wannan aiki shi zai kai shi ma ya taimaka addu'a saboda haka duk wanda kai haka nan kayyada Allahu lahu Allah zai sanya mai akhawani cikin uwa ne man yad'una lahu wa za su yi mai addu'a wa yastaghfiruna lahu sai mai istighfari wato su ta roƙon Allah ya gafarta mai su yi taimaka addu'a duk abin da kai sai Allah ya baka na alheri sai ya baka wanda kai maka yi ne duk abin da ka aikata na alheri shi yasa kun ka ga a cikin dai wannan babu kamar da za ku gani aka tambayi malam cewa to irin wannan addu'a ina ya kamata a yi ta yace ya halitta a yi ta tsakanin sujuda da sujuda in an taso da sujuda zaman nan na abin nan da aka yi kamin a koma su da ya halitta ka yi ce Allahumma gafirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'mina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum yi amwat yace ya halitta kai ce nan wurin kamar dai wanda mun ka karanta da ku kuma za mu sake karantawa insha Allah wal muslimu yantafi'u bi da'wati akhihi al muslim musulmi yana amfani da addu'a dan uwa ne musulmi hayyan in yana da rai mai yata ko in ya mutu ko mutum mai raina, ko matacce na idan dan uwa ne musulmi ya mai addu'a ita na kai gare shi ko yana da rai ko ya mutu in dan uwa ne musulmi ya mai addu'a tana kai gare shi wa idza nazara muslim to idan musulmi ya kallo yau ila ahwali akhwanihi zuwa ga halayen yan uwa ne musulmi na musulmai waje da ha a hawalan mutafawata zai iske su halaye na masu gwaggociya wato sun ba wa kullu wahidin minhum bi hajatin to in ka diga mutane zaka gansu da gbogbociya sun ba wanga yana da abinci wanga bai da abinci wanga yana da lahiya wanga bai da lahiya wanga yana da kuɗi wanga bai da kuɗi wanga yana da gida wanga bai da gida wanga yana da kaza wanga bai da kaza to idan ka dibi bukatocin musulmi mutafawuta to za ka gane wa kullu wahidin minhum da hajatin kowanne guda daga cikin su yana da bukata ila du'a ya kawani ga addu'a yan uwa ne kowanne musulmi na son yan uwa ne su yi mai addu'a halin gada kun ka gan mu ciki ba hali na wanda ka bukata gyara wanda ya kamata mu gyara idan an ce a yi addu'a sai mutum ya ce wai a kawo goron addu'a to wannan hali na raka buƙatar gyara wato shi ɗan uwa musulmi imani ne ka sa shi ya yi umarnin ɗan uwa ne musulmi a fazaka maridun misali idan ka biyu mutane wanga ga can bai da lahiya yu'ani min maradi yana fama da rashin lahiya wa yukabiduhu alamuhu Wai da alamu yana fama da raɗaɗi na rashin lahiya raɗaɗi na ciwon rashin lahiya wala ya kunu ada amda bi maradihi al-asabi al-adida yana yi wakila ya wuce bakwanni da yawa asabi al-adida bakwanni bakwai bakwai da yawa a awa shuhuri ko kuma watanni a ɗawila masu tsawo cikin rashin lahiya sai bai warke ba wa gade la ya game da lahu ciwon gada ya kawo ma da shi yana yiwa ba ya iya rinsa ido ne da wannan ciwon bai iya ido ne wato ko yaushe ciwon damu ne ya kai wala ya hada lahu balun zuciya ce ba ta natsuwa fi alami abin nan mutubi'a a cikin raɗaɗi na ciwo wanda wani na da wani wato raɗaɗi na ciwo wanda yake biye da shi wa mu'lima da ciyo ciyo masu radadi wayanda kabinai wa huwa bi hajati ila du'a ikhwani kun ga yana da bukata addu'a wato ta ikhwani da musulmi ne yana da bukata ƴan uwa ne musulmi su kama mai da addu'a cikin wanga hali da ya shiga ciki kuma abuna wanda kowan ku ya sani wato yana da bukata shi wannan marar lahiya yana so ƴan uwa musulmi su kama mai da addu'a da an yi shi Allahu mara da wato Allah shi warkar da rashin lahiya ce. Wai zilu ba Allah ya gusar da ciwo ne kuma yana da bukata da wannan. Wai farju hammahu kuma yana da bukata Allah ya kuren yi mai hammahu bakin cikin nan nashi da ka damu ne. Yana da bukata yadda za a yi Allah ya kuren yi mai wannan ciwon. wannan bakin ciki kun san rashin lahiya yana sa bakin ciki idan ba ka da lahiya sai doron ka ya ɓaci in ta ka ciwo duk sadda ka motsa ta ka je har da zuciya ya hannu na ka ciwo duk sadda ka motsa ka je har da zuciya in kai na ka ciwo in baki na ka ciwo ko ina ka ciwo duk sai ka ji babu daɗi kana so ka motsa ba ka iya motsa sai damuwa ta yi maka yawa to wanda da haka yana da buƙatar addu'a 'yan uwa ne musulmi su taimaka mai da addu'a wa yufarrija hammahu Allah ya yi mai bakin cikin nan nashi wa yakashifa karbahu Allah ya yi mai damuwa ta wal wa ta ha Allah ya sanya mai sutura ta lahiya wal ahiya da tsaro kunga kowanne mutum ya san da haka to da kaga kai ma in kana cikin matsala kana son addu'a yan uwanka musulmi su yi maka addu'a ka samu mahita to ba kai ɗaya na ba kowane musulmi da ya samu matsala yana so yan uwa ne musulmi su yi mai addu'a kowane musulmi wa abin nan warawa abu dawuda wa tirmidhi abu dawuda da tirmidhi sun rawaito hadisi wa qala tirmidhi yace hadisin hasan an na abbas radiyallahu anhu ma An annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana adama ridan duk wanda ya tege da wani marar lahiya wanda duk ya tege da mutumin da ba ya da lahiya lam ya hadur ajaluhu kuma ajalin marar lahiya nan bai zo ba wanda duk ya tege da marar lahiya kuma shi marar lahiya ajali ne bai zo ba faƙala inda wasu ba a maratin ya tsaya wajen marar lahiya ya yi mai wannan addu'a sau bakwai أسأل الله العظيم رب العيش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العيش العظيم أن يشفيك أي ما ورنا الدعاء سو بكوي سبع مرات سو بكوي إلا آفاه الله سي الله يأورك الدشي kun ga wannan taimako na duk wanda bai da lahiya ka samu zuwa gaishe shi to in dai ba ciwon ajali na ba kai mai wannan addu'a sallallahu alazim rabbal arshil azim ya yi ka sau a maratin sau bakwai annabi ya ce illa afa Allah sai Allah ya ba shi lahiya ga ciwon kun ga a ba a ce shi in ya ce ma kai ne hakanan wannan addu'a yana warkewa ba an ka ce in dai ɗan uwa ne musulmi ya ce mai ita to yana warkewa saboda ko ka iya addu'a ba ta da muhimmancin da take da shi idan wani na yayi maka ita ba ta da muhimmanci kamar in wani na yayi maka ita kamar wadda kun ka ji hadisi ya ambata kuma hadisin hadisi ne ji inji tirmidhi amma abin nan hu al'allama al'albani rahimahullah amma shi albani ce hadisa ya wuce hasanin ko kuma ruwaya biyu gare shi ruwaya guda hasanin guda kuma sahihun saboda haka ya sa shi to kun gani wannan ya nuna kowane ɗan uwa musulmi yana da bukata ga ƴan uwa ne musulmi ta taimakon addu'a ku taimaki ƴan uwanku musulmi don ku ko ƴan uwanku musulmi su taimake ku ku yi musu addu'a Allah shi warkar da marasa lahiyar musulmi to in kun yi wannan a kuma wata ranar da kuka samu kanku cikin irin wannan matsala kuma za a yi muku irin wannan addu'ar da kun kawa wasu wa bi sahihaini cikin bukhari da muslim an aisha radiyallahu anha kala daga aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ata marida da hudu. amma za Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam in yace wajen mara lahiya ya ne masa addu'a kala allahumma rabba rabban nasi ba'asa, أبيد البعث واشفع أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما annabi in ji wajen gaida marar lahiya yakan ce Allahumma rabban nasi ya Allah ubangijin mutane azabil ba'asa ka gusar da ciwon ga da agadan mutumin ga washi ka warkar da shi an ta shafi kai ne mai warkarwa la shifa illa shifa ka babu magani mai warkarwa sai warkarwa ka shifa Allah ya gadi da su kuma warkarwarka wadda ba ta barin ciwo duk wanda ka ga bai warke ba Allah an bai warkar da shi ba amma warkarwa Allah ba ta barin ciwo to annabi kan karanta wannan addu'a idan ya je wajen marasa lahiya shi ma wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi wa Musulmi na, cikin musulmi akwai man ihtaramatu man akhtara matu maniya wanda mutuwa ta gaggauce shi wa adrakatul mautu mutuwa ta iske shi wato akwai wanda mutuwa ta girso shi kuma ta karbe shi wa adrakatul mautu wa huwa fi qabrihi mahotajizun yana daure cikin kabari ne wa bi amali murtahinun yana jingine ga ayyuka ne wa min ma qaddama yadahu mujziya kuma za a saka mai da abin da hannuwa ne ta gabata sadda yana da rai nan duniya to wanga mutum ne wanda ya mutu ya taida da zanubai cikin kabari ne bai tuba ba yana can cikin kabari ne da tsauri. yana can jingina ga ayyuka ne yana can za a saka mai da ma kaddama da abinda hannuwa ne ta gabatar za a saka mai da shi to yana nan cikin wannan lokaci fa huwa bi hajatin ila du'a'i ikhwani al muslimin nan wurin yana da bukata ga addu'a yan uwa ne musulmi domin idan sun yawaita mai addu'a ana fatar wasu abubuwa su gushi cikin laifukan nan da ya da shi daga nan duniya to ana fata a mai addu'a da an da an yi ƙilallahu asaratahu Allah shi mai ya ga asaratahu wato kurakurai ne da ya aikata tuntuɓe ne waya da firu zallatahu kuma ya gafarta ta lalaɓiya ta waya ta jawazo an hadiyati kuma shiyahi mai daga kurakurai ne kun a shi addu'a ta musulmi bata matsaya na har da wanda ya mutu wato yana da bukata addu'a musulmi saboda halin da yake ciki shi yasa kuwa ganin ana cewa in mutum ya mutu a samu mutumin kirki da ya mai sallar gawa wanda aka zaton in ya roƙi Allah Allah na karba addu'a ta sai a ce a samu irin wannan wanda aka zaton in ya yi addu'a Allah yana ansa addu'a sai a ce ya ba mu sallah ga mamacin saboda in an daidaita an yi addu'a Allah ya karba to Allah zai gusan mai da kurakurai ne da yawa Kunga na farko Allah zai mai ikala ga bai ne na biyu Allah zai gafarta mai tilala ya ce na uku Allah zai yahi mai dukkan kurakurai ne to kun ga wannan abuna wanda kowane musulmi na da bukata da shi kuma ko can dori bale yanzu kuma ko ƙasa mai tsarki bale ƙasar mu Najeriya da adda yanci kowa na ta waɗin abin da ya ga dama da na alheri da wanda ba na alheri ba ya kai magana ya ce yana da yanci ya faɗi shiri wanda ya ga dama to ko ƙasar saudiya da ba a bari ka faɗi shiri sai yan da koya za ka waɗai to ko can mutum ya mutu yana da buƙatar taimako ko can mutum yaki in ya mutu yana da buƙatar taimako قال الله تعالى الله madaukin sarki ya ce wallazi na min musulman da sun kazo bayan wucewa min ba'di bayan wucewa musulmin can na farko to wanda suka zo bayan su na suna cewa na ghfir lana ya Allah ka gafarta mana wali na, ka gafarta ma ƴan uwanmu allazina sabaquna bil imani wa'anda sun karge mu mutuwa da imani wala tajal kulu qulubina gillan kakka sanya gillu ƙiyayya cikin zukatanmu lallabi na amanu game da waɗanda suka yi imani kakka sanya ƙiyayya cikin zukatanmu game da waɗanda suka yi imani rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim kai mai tsananin tausayi da rahama kaji kun gani qur'ani ya ambata waɗanda duk sun ka mutu suna da buƙata ga addu'a waɗanda a baya wai ta addu'a ba wanda addare ɗaya aka wa ba har da waɗanda sun ka mutu a nemi su addu'a wa'anda a cikin kaburburan su Allah ɗaya san halin da suke cikin kaburburan nan ba wanda ya san halin da suke ciki in ba Allah ba to suna da buƙatar addu'a su wa'annan mutane da Allah ɗaya san halin da suke ciki to suna buƙatar addu'a can cikin kaburburan nan to haka nan masu rai saboda haka musulmi da musulmi akwai buƙatar taimako musamman na addu'a musulmi da musulmi akwai buƙatar taimako musamman na addu'a Abin da kuke yi yanzu cewa ai ita addu'a ɗan uwa ya faɗa ɗan uwa ya faɗa cikin matsala kuna cewa masa'ibu ƙaunin inda qaumin masalihu madalla madalla wani ya faɗa cikin matsala kaza ko ai hina hidda kuɗi ai hina haɗa kuɗi ai mu ma muna dan samun abin da mun kai ce wani to wannan mu ba abu na aki da kwaraita ba ba aki da kwaraita ba musulmi da musulmi taimako Allah ya sa tsakanin na addu'a ba sai ka ce ya baka kuɗi ba in dai addu'a ta in ya baka ya yi shi da ne. kuma yana da izini ya maka kyauta kuma ya baka ba ya da laifi. amma kai ka ce abin da Allah ya sa kaka ce ba kai sai an baka kuɗi to kai yi laifi. in dai saboda Allah ka yi abinka in Allah ya baka babu laifi. amma dai ka ce sai an baka kuɗi ka ka yi to wannan laifi na saboda kun ga akwai buƙatar gyare-gyare a yi gyare-gyare a gyara abubuwan duk da ya kamata a gyara da abubuwan da ya kamata a gyara ku taimake yan uwanku ku taimake kanku da kanku ku taimake kanku da kanku yan uwanku duka yan uwanku na ku taimaki kowa gwargwadon wanda kuka iyawa su musulmi a wato da yan uwansu sashen su da sashe kamar gina ce wata tana daure da wata Allah ya taimake mu kala shehu abdurrahman ibn sa'di shehu abdurrahman ibn sa'di rahimahullahu ya ce hada shamilun li jami'il mu'minina wannan ayat wallabi na jawo min ba ne ya ce ta haɗa dukkan mummune gaba ba sai na wani lokaci ba ko mummunan zamanin annabi ko na gabaninsa ya ce ba su ɗaya ba Shamilu ayat ta haɗe lijami'il mumini na ga dukkan mummune yan tafi obado da ba da sashen su yana amfani da sashi duka mummunai sashen suna unwanin sashi wato dan uwa ne wanda ya mutu mai rai na umarni ne a mara lahiya mai lahiya na umarni ne mara abinci mai abinci na umarni ne mara kwanciyar hankali mai kwanciyar hankali na umarni ne haka dai dukkan su yan tafi ba don bibadin waye da uba don libadin kuma sashen musulmi yana yin addu'a ga sashi da sababin musharaka saboda tarayyar da sun kai su da imani ga imani al wanda ya hukunta la aqali uquwa da kullu yan wantaka baina al na tsakanin mu'minai allati min far'iha allati min furu'iha wanda ita wannan wato yan wantaka min furu'iha daga cikin rafanta an yada'u ba li ba'd sashi shi ba sashi addu'a wa an yuhibba ba'dhum ba'dan kuma sashi ya so sashi a yadda kuka ga zaman ga da aka yanzu a ana cije da juna wasu musulmi na wasu ba musulmi na ba suna ɗaya na an ka tara na musulmi amma wasu ba musulmi na ba shi, musulmi na sun fi shige amma ba musulmi na ba shi ya kuma ganin suna kwalle-kwallen shiri da binahici da yadda dai za a yi a kunyata wasu to dama wasu ba musulmi na ba amma sun shigo cikin musulmi na suna unwani da damar su ta ana ganin su cikin musulmi suna unwani da ita don su rusa musulunci da musulmai to irin wannan duka abuna wanda da bukatar a kula da shi za a yi gyare-gyare a kula da irin wannan 'yan uwantaka a kowane musulmi ya zan yana kula da dan uwa ne musulmi kuma wato yana masa addu'a ta alheri wala hada dhakara Allah fi hada addu'a saboda aka Allah ya amsa cikin ya ambata cikin wannan addu'a na fayar gilli an kalbi kore gillo da ya wato tsiyayya cikin zuciya يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا kunga ya kore gillu wato kiyayya koyayye kiyayya da a cikin zukata tsakanin muminai da muminai ya kore ta in dai tsakanin muminai da muminai na tana koruwa in an ka kore ta amma in tsakanin muminai da kahirai na ba ta koruwa ko da ga baki an ce an kore ta ta zuciya tana nan in dai tsakanin mummune da kahirai na amma in tsakanin mummune da muminai na wannan ana iya ana iya kore ta inda tsakanin mummune da muminai na ana iya kore ta amma tsakanin mummune da kahire ba ta korowa, shi yasa za ku ga wasu ana sallah da su amma zukatan zukatan kahirai na da haka babu da za a yi daidai da suwa duwa da an kai ba a daidai da suwa kun ba matsala addini ta balle a ja musu aya in ma ka ja musu aya sai ce wannan ra'ayinka ne in ka ja musu aya sai shi wannan ka ne a su yi ƙoƙari su ɓata tawilinta don su cimma nasu buri to inda ya zama ba musulmai na ba to ba ka iya haɗa su wuri guda da musulmi to Allah subhanahu ta'ala shi ya san abin nan abin da ke cikin zukatan kowa na mominancin na gaskiya ya sani mominancin na minahici kuma ya sani ya san na kowa mominancin na minahici ya sani mominancin na mominancin na gaskiya ya sani to shi yasa da yawa za ku ga ana ta yi amma tsakanin wasu da wasu babu yadda za a daidaita shi to kuma aya ba ta sasanta shi hadisi bai sasanta shi abu guda ka sasanta shi dukiya to wannan eh, sabani ne tsakanin mumine da waɗanda ba mumine ba wannan abu na wanda a da ya bushewa abu na wanda a da ya bushewa don za ku ga yanzu idan kuka diba za ku ga masu addini tsakaninsu da junansu kuna ganin babu magana tsakanin wasu da wasu babu hulɗa mai kyau amma sai ku ga hulɗa mai kyau ta ta auku tsakaninsu da wasu waɗanda sun yi imani cewa ba musulmai na ba saboda ɗan abin da suka ba su to zuciya ta bambanta wannan zuciyar aya ba ta karya su don ba ta muni ta ba hadisi bai karya ta don ba ta momini ta ba abinda ka karya ta naira naira ita ka karya ta wannan kuma kun ga ba abin mamaki ba ne annabi ya ce ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamisa eh, yana wa iya radiya wa yau da ta hida ta isa wanta kisa wai za shi sa falon ta kisa annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam bawan dinari ya halaka bawan dirhami ya halaka bawan katiwa ya halaka bawan riga mai aiki irin manyan rigunan ga da kun ga ana yayi yanzu aiki daga sama a ƙasa kamar rigar sarkin maroka ya ce to duk bawan wayannan abubuwa ya halaka a me ya aka gane mutum bawan riga na ya aka gane mutum bawan katiwa na ya aka gane mutum bawan naira ne annabi ce in odi radiya yadda aka gane shi in an ka bashi ya yarda wayan lam yuda sakaida in ba bashi ba ku yayi hushi in dai zaka bashi kuɗi to komi kaka so yayi zai yi amma in ba zaka bashi kuɗi ba zai yi wato wannan a bawan kuɗi na kun ga tare ake amma ba da bawan da ake tsar shi ba mumini ne ba bawan naira na don haka kai bai haduwa da shi har abada tunda ba ba bawa ne na imani ba bauta na Allah na ba bauta ta naira ce to in an ba shi naira zai bi in ba a ba shi ba zai bi ba to kana talaka kana nema abin da ka ci kana nema abin da ka sha yaya za ka yi kana nema abin da ka ce na ka ga naira da za ka ba shi hashi yadda da kai kana neman ka samu abin da ka ɗan haɗa abin tuwo zuwa a jima ka kawo gida ina ka ga abin da za ka ba shi hashi yadda da kai har da wanku ya kyau kun ga ba a samun haɗin kai kenan abada da kai da shiya to shi na kuwa ganin abubuwan da kuwa gani a halin da ake yanzu wato ga a tare wasu ƙungiya guda ake ana tarayya tare amma wani na yanke wani saboda wani musulmi na wani kuma munafiki na wato ba musulmi na ba to kun ga babu da za a yi imanin sai haɗu babu da za a yi ta yi su ta kyau sai dai sun haɗu fati ɗaya kamar fatin 'yan siyasa kun ga 'yan siyasa wanga kirista ne wanga musulmi na mushriki wanga ahli sunna na wanga dan gargajiya wanga dan kaza dan kaza amma ku duk ba san haɗi fati fati ɗaya naira da ta hada su da na ita dai ka wace. idan da wani abu zai faru ka ja musu aya ba su yarda da shi amma in ka kawo kuɗi ka ce to ga kaza sai ka ga duk sun haɗu sai zaɓe guda lokaci guda to ita haɗuwa in ba ta addini ta ba haka nan ta ke ko suna nan wani bai son wani su yan siyasa nan da kuma gani suna nan wani bai son wani duk wanda ya samu dama kokari ya kai halaka wani suna lokacin lokacin da obasanjo ya mulki suna sun kai shi difin wa kuma an kai mulki tare da su lokacin da yar aduwa ya yi mulki suna sun kai tare da yar aduwa da ya rado ya ƙare lokacin da gudura ya yi suna sun kai tare da shi da ya ƙare da buhari ya taho kuma da suna ba a wasu sabbina na an ka ƙago ba wasu yan siyasa ba suna e wanda duk an kai da shi sai shi shiru wanda ba a yi da shi sai ta kukul da shi a kame wancan tare ɗaya na suke duk ba su son junansu wanda duk ya zama da shi aka yi to sai ka ji ya yi shiru in ba da shi aka yi ba sai ya koma wani fati ya kama adawa ba adawa ce ta addini ba adawa sai ce lannairati don nairori eh. to wannan kunga idan alaka addini ta zama haka kunga ta yi muni Allah ya taimake mu ya kare mu shi yasa shi mai addini kullum abin da ya kamata ya kula da addini ne ya dibi mutanen da ya kamata ya zaɓa ya lokacin zaɓen su ya zaɓe su ya koma jiya amma dai tarukan siyasa da matsaloli kai ya shiga ciki kai ya shiga ciki ba wasu mutane na an kai duk waɗanga da kaji waɗanga na za mu yi jam'iyya kaza za mu yi kaza duk tare su an kawo APC ba tare sun gama kai sun kawai bbb wannan gada kaji suna nomination yanzu ba da su aka yi ba yanzu ba da su ake nan ba don haka kokarin da suka yi ba wai ci gaban kasa na suka bada ba yadda za su yi su hambari waɗanga da abisa don su ko su hau shi dai yana ba na abu su tun muke don su ko su hau ba canji za a samu ai ba canji na aka bada ba ba canjin na aka bada ba canjin aljihoi na abin da zai shigo aljihu na aka bada to idan da kun gane wannan da kun eh, sa kanku inuwa da kun gane wannan da kun sa kanku inuwa don ku ji sauƙin abubuwa don haukar da mutum ka yi ya yi ta yin hauka ta abin da kun ka gane ku tsaya bisa gare shi arziki na Allah ne wanda ka cewa shi don kuɗi ya ka yi bawan naira ne bawan Allah na ga halitta amma ga bauta naira ya ka bautawa tunda in an ba shi naira na shi na yadda duwa da ka ji suna ɓace mutum fatin gaba na kwarai na wadda da duk Allah ya yadda an ka kusa gare su an ka kawo musu nasu gobe sai ka ji malami ya azamai waya shi na taya muku. mu dai Allah ko baka ba mu komi ba cikin harkar ka kan ba mu wani da wani ka dai ban muna wani da wani mu Allah ya biya mu bayan kuma suna sun kai ta ɓaci ne can da wani da wani yanzu ko abin da sun yasa sun kai can ya kawo ga hannun su kuma yanzu suna Allah suna yabo to kun ga irin wannan ba halaye na da ya kamata ga masu addini ba halaye na da basu kamata ga masu addini ba masu addini kamata ya a san maganar ta gaskiya a ce in dai ce yace kaza su gaskiya na Allah ya ƙara mana gudunmawa ta ya ƙara mana taimako ne. Wale haza zakar Allah fi haza du'ai na bawal gilla an da ƙarfi. ashamil liqalilihi wa kathirihi da haka Allah ya ambata a cikin wannan addu'a kore kiyayya ta zuciya daga zuciya kore ta an ya kalbi daga zuciya a shamil liqalilihi wa kathirihi wadda kiyayyan nan ta kunshi kiyayya mai yawa ko kiyayya kaɗan allazi idza intafa sabata diddu wanda kun san ita ko kiyayya idan ta koru to kishiyarta za ta tabbata in an ka kore kiyayya ga zuciya to kishi ya ƙiyayya za ta tabbata ita ku wahol mahabba soyayya da an kore ƙiyayya to soyayya ta shigo wahuwa almuhabba bainar muminina ita ce soyayya tsakanin muminai wal da jibinta juna wal da nasiha wani hawa zalika da abin da ya kama da wannan mimma huwa min haƙoƙi almominina, na haƙoƙin da suke cikin haƙoƙin muminai duka in soyayya ta tabbata tana gusar da suwa to wannan kun ga inda shi ɗin ya kullo mana ya hana muka mai haɗu ya mai da soyayya da ta koma ta duniya mai yawan soyayya mutane wata duniya ce duwar ha ganin mutum kusa gare ka mutum za ka zanna tare da shi duk abin da kaka iya na alheri ka mai radda ya nemi wata bukata gare ka bai sa mata ce to ni an ka kulla ne shi babu abin da alheri gare sai kuɗi to an ba shi kuɗi to rayuwa ce haka nan rayuwa take wannan rayuwa ta mu ba daɗi gare ta ba soyayya ta koma ta abin duniya kawai wanda bai da bai da masoya na gaya muku yaro ya zo ya ce ne ce malam kai ni addu'a zan na kano nace mai banye maka addu'a ai babanka da ya kawo ka nan ce me yayi ka zanna ta ni ka ci gaba da karatu ya ce to la yanzu ban zama makaranta mala ni ce ba ka zama makaranta ya ce la malam yanzu kan ban zama makaranta zanna Kano imin addu'a Allah ya bani kuɗi in san ƴan uwana yaro karami ya iya hikima ya faɗi wannan magana yi mai addu'a ya ce Kano ya samu kuɗi ya san ‘yan uwanai. Yaron nan yaro na ƙarami ban gane abin da ya kani ba sai bayan shekaru ni gane abin da yaron ba kani. Ashe mutane ba, ba don komi suka son ‘yan uwansu ba sai in suna da kuɗi. In ba ka da kuɗi sai dan wanka biyo bakin garkar ka wuce bai gane ka ba, awa ya ga akwaya. yaro karami ya gane wannan ya ce kai mai addu'a in samu kuɗi in san ‘yan uwana ashe in mutum ya samu kuɗi ‘yan uwana ko da makatawa suka su gaishe shi ba sai ya bude su hadda in yana bai wani ya zo nan ya iske ni ya ce malam taimako na kabaɗa na ce taimako mai ga kabaɗa ya ce wa ne kaga Allah ya taimake shi na ce ya eh, gaskiya na ya ce ce shi wannan wanda kabaɗa taimakon garan ya ce obanai in shi wanga mutumi da Allah ya taimaka in obanai zai na wajen aiki obanai shi wanga da kabaɗa taimakon obanai a ɗan mai tukin mota sai ya toshi shi janga da shi ya kai shi saboda haka wani ya yi tuki ne su haka a kai shiga wannan mutum eh tun da uba ya an yi ɗauka uba ga haya an yi ɗauka ta haya shi na kai shi wani gari to inda bai da kodari yana ko yadda uba ya mai tuki ko yadda bai uba ya mai tuki to amma da yake yana da kudi uba ne hoye direba kuma direban ga biya ne aka yi mota ka tawara ita da tasha ai janga da shi ta ya kai shi inda zai kai shi ya biya shi ita ta azumin ta wadda ya kasan ya biyo ta gina ta yin a shekara har yanzu ba manciya da mutumin to yau zumunta ta zama ta abin duniya in kana da ita kowa kokari ya kai ce dan uwa ne kake in kana da abin duniya kowa kokari yake ya ce dan ne kake amma in kai da ka zama kayan gada ko ɗiyan wanka ba su yadda uban su kake ɗiyan wanka ba su yadda uban su kake to wanda ake ga yanzu ba haka ne shari'a ka san azanna ita shari'a ba haka nan ta kasa a zanna ba son ta kai a yi soyayya da Allah a yi ƙiyayya da Allah a yi hushi da Allah a yi yarda da Allah haka shari'a ka bukata Wa kuma shi kaɗan yau gare mu ba ga wasu ba ma gare mu mutun to abinda a mai littafi ka kokari ya dawo da zumunta da yan uwantakar ta musulmi ya dawo da ita wadda take canda shi na yaka kokari ya yi muna a dawo da yan uwantakar wadda take canda a wato a kowane musulmi ya so ga dan uwa ne musulmi abin da ka so ga kai ne ba ana nuhi kamar da yara ka fassara ba a'a ana ni Allah ya taimake ka ka samu alheri shi ma ka roƙa kai mai fata Allah ya taimake ya samu alheri ba yau wangana ka ya samu wangana ka kai ko kai zaune shi ko zan bai da imanin ba shi aka nuni ba wanda dai ka samu shi ma Allah ya bashi ya samu to shi abin da aka nuni Allah ya baka lahiya kai musu addu'a su ma Allah ya ba su lahiya Allah ya taimake ka da abubuwa da yawa ka yi masa addu'a Allah ya ba su abubuwa da yawa ‘yan uwanka na musulmi ai fata ce kawai ka kai wani musulmi har abada bai arzikin wani kuma ko lahira an ka tai wallan akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tabdila ko lahira an ka tai wasu wato lahira ta yi girman darajoji ta yi girman falala ko lahira an ka wani na gaban wani amma dai zuciya aka so ta yi fata mai kyau ta yi zargi da mai kyau ta yi tunani mai kyau ta yi zato mai kyau abin da aka so ke wa mina musulmi na cikin musulmai akwai manya ishu na fi buldanihim fi fitani akwai Musulmin da ka rayuwa garuruwa su fi fitani cikin fitina ma'arika mai zahi kwarai da gaske wa hurubin da yaƙe-yaƙe muhulika masu halakawa kuma wa bala'in da bala'i shadidin mai tsanani kadi da sallar da alihin aduhun makiyansu sun samu nasara a kansu hori ƙafi himmar da ma an zubar da jina ne cikinsu an karkashe wasu warin milatin nita wasu mata kuma an maishe su zauroni wa ya timma al'aula al'adafa yara ƙanana an maishe su marayi wani hibatar amalu an kwakwace dukiyoyinsu to kun ga irin waɗanga duk inda suke wa hum bi hajatin ila du'a ila suna da bukata a yi musu addu'a don ita dai za ta gusar da damuwarsu suna da bukata a musu addu'a bai an yi na fisallahu karbahun Allah ya kura yi bakin cikin nan nasu wa yi farrija hammahu ya ya yi musu da damuwarsu wa ya ka bita aduwahun ya hallaka makiyarsu wa ya shura amna ya watsa aminci wal ina na da natsuwa bai nahun tsakaninsu to abin da ya kamata a yi kenan za ku ga mai yawan mutane ba su ma damu da damuwar 'yan uwansu musulmi da ke wasu wurare ba wa karkana min hadayin nabi sallallahu alaihi min hadayin nabi karim sallallahu alaihi wasallam alqunutu cikin ma shirya annabi sallallahu alaihi wasallam akwai yin alqanuti bin nawazil idan masibobi sun auku ga wasu musulmi annabi yakan yi kunuti ya yi addu'a addu'a Allah shi ba musulmin nan da sun ka samu kansu cikin matsala ya ba su maida fi annawazin allati tanzilu bil muslimina a cikin masibin da take saukowa ga musulmi waye da cikin kunutin nan waye da sai annabi ya yi addu'a sallallahu alaihi wasallam bin nasari ya yi addu'a Allah ya ba da nasara wannan jati Allah ya ba da tsira ga musulmi wala aduwan bil hazima yayi addu'a makiyan musulmi ko Allah ya karya su wala halaki Allah ya halaka su haka annabi sallallahu alaihi wasallam shirya ta take wato ba wai sai musulmin da an tare da kai ba musulmin da kun kaji suna da matsaloli sai a yi sallah a yi musu addu'a a yi addu'a da baki a yi addu'a da sallah gwargwadon dai wanda aka iyawa ta yi a kai musu gudunmawa a yi musu addu'a ya yi a ba su gudunmuwa amma dai duk a gama amma dai yin addu'a ya yi muhimmanci kama fi sayi haini kama wadda yake cikin bukhari da musulun ana bi huraira radiyallahu anhu daga mala abu huraira radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في صلاة العتمة شهرا للي النبي القنوتي ishayi. الشاي شهرا guda yana ينا القنوتي sallar ishayi. ya kula fi ƙunuti cikin alƙanuti ne yana cewa Allahumma anjil walid ibn walid Allahumma anji salmata ibn hisham Allahumma anji ayyash ibn abi rabi'a Allahumma anjil musta'afina min al-mu'minin Allahumma shidul wada'ataka ala mudaris اللهم اجعلها عليهم سنين كفني كفني يوسف قال أبو wa وأستغفر wa asbaha zata yawmin falam yad'u lahu fa zakartu zalika lahu fa qala awa ma tarahum qad qadim wato annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alƙanuti da ya kawo ƴan uwan ga nashi musulmi cewa ya kai Allahumma anjil walid ibn Allahumma anjil salmata ibn hisham Allahumma anjil walid ibn walid ya Allah ka tserar da walidu dan walid ana can an kama shi ana mai azaba Allah ka tserar da shi Allahumma anji salmata bin hisham ya Allah ka tserar da salmata bin hisham Allahumma anji Ayyash bin abi rabi'a Allah ka tserar da Ayyash dan gida abi rabi'a Allahumma anjil mustada'afina min al-mu'minina Allah musulmi masu rauni wayanda aka raunanawa ka tserar da su kun ga wannan ya masa addu'a ta alheri ya roƙa masa alheri Sosai sai ya kai ga kahiran ya ce Allahumma shdud ataka. Allah ka tsananta ka ala mudar ga mudar sunan kabila daga cikin kabiloli Allahumma ij'alha alaihim sanina Allah kai musu bala'in hari kasani Yusuf kamar shekara bakwai na Yusuf a shekara bakwai babu ruwa ko da mudar sunan Qurayshawa na lokacin naku wato an kai hori makka sai da sun ka aiko wajen annabi neman taimako kala abu huraira abu huraira ya ce wa asba za ta yi min falon ya daula na an kawai gari sai ban ji annabi ya musu addu'a ba alƙanutin da ya kai sai ban ji yi ba fa zakartu zalika lahu sai na ce waje ne na ce ya rasulallah addu'a nan da kai ka bari yau ba kai ba faƙala sai ce ma awa ma ba baka gane su kanne kalimu ga sunan sun zo ba Allah ya tsira da su kar sun shigo Madina ba mun ce Allah ya tsira da su ya tsira da su shi yasa ka ga mun shiro to ita addu'a ta masiba idan an kai ta Allah ya kawo sauƙin masiba to shi kenan kuma sai a bari sai a bari haka ake yi Allah ya ƙara mana gudunmawa ta ya ƙara mana taimako ne ya yi mana jagora ya ƙara mana haɗin kai tsakanin musulmi da musulmi Allah ya ƙara mana haɗin kai tsakanin musulmi da musulmi Allah ya sa son juna tsakaninmu ya sa taimakon juna tsakaninmu kuma ya ba mu ikon kwana nan wuri wadda kaka iyawa kaka yi eh? ta ta sallallahu alaihi wa wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam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 Sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu Alaihi Wasallam, sallallahu Alaihi Wasallam,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 Allah ka ƙara mana ibadarka Allah ka ƙara mana ikhlasi ka ƙara mana mutaba'a ga mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ka raba mu da sabonka Allah ka raba mu da sha'ar sabonka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka sa mai ƙashi mai kyau, ka sa aljanna makomanmu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu Allah ka gafarta ma yannansu da su ka gafarta ma diya da iyali da zuriya uwayenmu Allah da mu da su Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa muka girmama mu Allah ka darajanta muka karrama mu Allah ka tuna mana asiri nan duniya da lahira ka yishe mu kunya nan duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu nan duniya da lahira Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi mana roƙonka Allah ka gafarta mana ka gafarta ma diya eh, da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tusaya musu inda duk suka shiga Allah ka yi musu arzikin tahiya lahiya kuma ka yi musu arzikin dawowa lahiya da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka ka kare mu daga sharorin masu shiri ka kare mu daga cutar masu cuta ka kare mu daga makircin makirai ka kare mu daga manahicin munafukai dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka shirya su Allah ka shirya ɗiyansu da mata 'yansu. Allah ka gafarta musu ka gafarta zunubansu ka biya mana bukatunmu da mu da suna alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abinda duk maka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya bayan ka musulmi waɗanda ba su da lahiya ko ina suke ya Allah ka warkar da mu ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da su bayan ka musulmi waɗanda ba su da abinci Allah ka ba mu abinci ka ba su abinci Allah ka ba mu abinci ka ba su abinci bayan ka musulmi waɗanda aka bi bashi ba su da abin biya Allah ka taimake mu ka ba mu abin da mun ka biya su ma ka ba su abin da sun ka biya da mu da su Allah ka kare mu daga sharrin bashi karami da babba ka gusar mana da damuwa kowace iri Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da hitina ka gusar da tashin hankali da albarka sunayenka Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya ka zaunar da arewa lahiya ka zaunar da jihar mu lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya lailan wa naharan ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka tausaya mana ka taimaka mana ka ansa mana addu'o'in ka ƙara ƙarfafa mu da albarka sunayenka da ka maɗaukaka ka ba mu aljanna firdausi a'la ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka ba mu aljanna firdausi a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka Allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين